na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar sardauna aƙidar bafulatanin daji da dukkan abin da ya dame mu a najeriya za mu samu amsa rikici ne na addini rikici ne na kabila rikici ne na siyasa na zamantakayya ne duk aƙidar sardauna za ta yi maganinsa jam'iyyar da muka fara yi a arewa ba ta siyasa ba ce ita ce npc wadda ta ta dore npc ina a lokacin ba siyasa ba ce alif da ɗari tara da arba'in da tara a watan june a Kaduna a Greens Hotel muka kafa jam'iyyar nan. Amma wane ne shugaban wannan jam'iyyar? Yau shekara sittin da wani abu. Wanda yake shugaban wannan jam'iyyar shine Dr. Arbi Dukko Kirista ne. Muka zaɓi Kirista a alif da ɗari tara da arba'in da tara shekara sittin da biyu ko da uku da suka wuce. Ya zama shugabanmu. Da jam'iyyar NPC ta zama ta siyasa, Sardauna ya kama shugabanci. Yana firimiya ɗin nan likitansa mai duba shi dr ishaya audu kirista ne mai kula da sha'anin tsaro a ofishinsa ko kuma a kasar ma ba a ki daya sande a wani kirista ne da ya rade daga kaba makocinsa kuma wazirinsa na hannun dama Michael Audu Buba ne Kirista ne daga Shandam NATO babban amininsa a cikin sarakuna sarkin Kagoro gwamna Awan Kirista da kankano Kalibila daga kudancin Zaria wa'annan kiristoci kuma daga kabila daban-daban su ne suke tare da sardauna bai tsangwame su ba bai nuna masa kyama ba a tuna kuma a lokacin fa sardauna jikin usman dan hodiya ne wanda ya mujaddadi kuma shi ne mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta duniya baki daya a lokacin sarkin maka yana shugaba shi yana mataimakinsa kaga idan sha'anin addini ne ya kawo amsa yana ta wa'azi a shiga musulunci amma da jale tanko yusuf da shi Dr. Isha Audu Kirista suka zo ce mun ga wani abu da kake na alheri mu muna son mu koyi da kai yace ala ba ku sa'a babu tilas a addini ai shi ne ma suka kafa wannan jam'iyya ken ai da sunanta Christian Association of Northern Nigeria da hmm. sauran Kirista suka karba aka cire Northern din kaga Sardauna bai nuna kiyayya ta sama ga wani ko Sardauna ya yi wannan ya zauna da kowa ba kowa hakkinsa ya yi adalci